sunana dadi kima inkiya abale ojo sanda sunana na kalala amanar abale kiya ajali akwai mutum wato ranar ɗaya ga sallah ranar ladi kenan da yaddar mai duka za mu fafata gadu za mu yi wasa a kanan dago inda za a fafata guraren shine nan kwairan garot wajen gidan abacha number 9 sunan gurin shine fun city park da kai da kai da kai da ke da ke mada a wajen kuta ne akwai kiri akwai gadu dayar ranar zan wace wace da sanda ka watsi ka ya rage kai kai cike ne so tare da mu duka jama'a a duniya za su na da sanda da a duniya e kowa da kowa za mu duka wani ya kowa da kowa ah. fatan alkhairi barabara bana. sabon ma wa waram sabon ara gona dadi kima inkiya a bale udu da sanda so yau juma'a da dar me duka zan kasance a fim house sinima dan kallon fim ɗin mai suna a aisha lalle lalle ku duko ma ɗe domin iya a sada zumunci a ta juna e barna barka da sallah sannan e kowa an zai toye to da na namansa yana kallon aisha e yana jajjefawa inda rabbana